fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin gakanin labarin a jiya ne aka kammala taron cop 27 a ƙasar masar haɗuwar da ta gamsar a cewar daraktan zartarwa na matasa 'yan sa kai gabatun muhali a ƙasar niger cikon bayani a cikin shirin an lura da hawa farashin kayan masarufi a garin arlit za ku ji shugaban 'yan kasuwa na wannan garin yan majalisa sun amfana da wani ba da horo bisa ga masana'antun haƙar ma'adinai a ƙasar niger muna ɗauke da bayani a cikin rahoton musamman na shirin yau masu sauraro barkamu da yau litinin 21 ga watan nuwamba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla cop Set wace aka tanada kammalawar a ranar 18 ga watan Nuwamba an ƙara wa'adin na sa'o'i 24 domin ci gaba da gudanar da tattaunawa bisa ga zubin jarin da ƙasashe masu hannu da shuni ya waje ba su bayar dangance da ɓanna da kuma wato ƙasashen masu tashi ke fuskanta a ƙarshe an samu mafita na girka wani asusu kan asara da wato abkawar abubuwan da suka kasance na cikas ne zuwa ga kasashe masu rauni sani ayuba daraktan zartarwa na matasa 'yan sa kai ga batun mahali yawa rahilat sumana bayani a kai bayan komowarsa daga taron A karan farko tsawon shekaru talatin a wannan taro na kwab an samu girka wani asusu na biyan barna da canjin yanayi ya haddasa, wanda hakan babbar nasara ce saboda tun kafin haka shine bukatar kungiyoyin fararen hula masu yaƙi a kan canjin yanayi. wataƙila akwai rashin haske a tafiyar waɗansu abubuwa da suka shafi wannan asusun tallafin. Wa zai amfana da shi saboda an tabka muhawara akan ƙasashen da za su amfana kuma kuma waye za su zuba kudaden a asusun saboda ana ganin kasashen ma da ya kamata a taimaka ma su ma ya kamata su sa hannu aljihu su taimaka a cikin wannan asusun asusun tallafi ne da muke son a ɗora wakilci saboda an san irin wannan tallafi baya mantawa da jagoranci Bari mu leƙa babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar a ranar Alhamis ne a garin Jiratawa cikin jihar Maradi aka soma makon mazamna karkara inda manoma, makyaya da masu sarrafa kayayyakin gida kowane ne ya nuna irin basirarsa. Shugaban kwamitin jagorancin hukumar mandamalin mazamna karkara Jibo Banya yawa wakilinmu Muhammad Mamman bayani a kai. Gungu na farko a nan ne za a tattauna kan dukkan kwarewar da aka samu abinda muke kira jami'ar manomi. Tsawon kwanaki uku masana da manoma za su tattaunawa kan maudu'ai daban-daban batutuwan zuba jari sauyin yanayi bilaye da za mu tabo wanda daga baya za a da wasu shawarwari. Bangare na biyu a nan ne za mu gabatar da sakamakon nazarce-nazarcen mu ga hukumomi daban-daban. Yanzu akwai baje koli a nan ne manoma za su gabatar da arzikin albarkatun da suka noma ga hukumomi da kuma sauyi ya manoma suke kawo tasu gudunmuwa ga ci gaban bangaren karkara. Idan kuka ɗauki misalin yaƙe-yaƙe a yau matsalar tsaro matsala ce mai sarƙaƙiya ga manomi ko kuma ga makiyayi da baya iyar zuwa kiwo ko manomi a cikin gonarsa mutane su zo su sace shi. Batutuwa ne da ya kamata a tattauna tare da hukumomi domin ganin takaka za mu kawo gudunmuwarmu domin a samu tabbatar da tsaron dukkan al'ummomi. Yanzu kuma mu isa yankin Abzin kayayyakin masarufi masu fitowa daga Algeria zuwa birnin Arlit farashin su na hawa-hawa fiye da kima. Wannan hawa-hawan farashin ya zama abun damuwa ga al'ummar a fadar shugaban 'yan kasuwa na Arlit. Wakilinmu Usman Umaru ya firanta da Alhaji Umma Babba Makka shugaban 'yan kasuwa na Arlit ga bayanin da ya masa. lalle ba abinci ka ɗoka kan hilawa semil makaroni mai masu hituwa na hannun aljihi sibilillahi ga yanzu dai sun yi ƙari kuma ƙari mai yawa aka samu ba daga nan ne ba 'yan kasuwanmu abin daga can ne cikin alje da bakin Tamarasar, zauke ingizan a tsallako da kaya menene ya kawo nan ƙari alje ce ba ta san ana tsallakowa da abincin ta kwata-kwata to shine yasa yanzu ma in mutum ya yi ƙoƙari ya yi lodi ya zaka. daga tamaraset daga tamaraset to an ka zo ingiza aka sabke waɗannan ƙananan motoci masu tsallakowa da su to askar na kan iyaka sai sun zuba musu kuɗi sa'annan su tsallako da abin shine dalilin da abinci ya yi ƙari ƙari kuma mai yawa ba daga 'yan kasuwa ne na nan ba A wani fannin kuma a ranar 17 ga watan Nuwamba kwamitin ƙasa da ƙasa Kuruwa Ruji na ƙasar Nijar ya baiwa asibitin Walam sabuwar na'urar ɗaukar rediyo na'urar da shekaru goma ke ga da babu ita albarkacin wannan tallafin ɗaukar nauyin ɗawainiyar ɗan malati zuwa wata asibiti zai sassauta a faɗar wata Spiridon Tuferix Asumani Shina ɗauke da fasarar bayanin nasa. si Idan muka samu marshi lahiya ko wani wanda ya ji rauni kuma akwai buƙatar yi masa rediyo ba iya yin shi a walam dole sai an dura shi a yamai ko watakila a talibiri kenan tilis sai an samu ƙarin kashin kuɗaɗe saboda sufuri ko kuma ɗaukar ɗawainiya a cikin wani asibiti kamata ya yi a kula da shi a asibitin walam na gana ne wannan buƙatar ta taso wanda na gane mafarki ne na shekaru goma da suka wuce a asibitin walam na samun na'urar yin rediyo kungiyar sai icr e ta amince da buƙatar shugaban asibitin na walam na fara shirin ba da wannan na'ura ya ɗauka muna lokaci sosai babban shiri ne amma ƙarshen ta dai ya samu mu komo babban birnin ƙasa wani ɓangaren wata makarantar kurtere cikin shiya ta biyar a nan birnin yame an gabce wani hili kuma aka saida shi ga wani mai daidaita hilaye cewa da lotisar prive sandikar malaman da karatu na ƙasar niger ya kasance a wurin makon da ya shuɗe muktar hamadu ya firanta da mataimakin farko na babban sakatarin sandikar isnan gali dauda ga bayanin da ya masa babban kungiya ta ɗauki aniyan ta je da kanta ta ji wannan labari wanda muka same shi ne yake zahiri da gaske ne ko kuma matsalar dai ba ta kai wata kamari ba lokacin nan ne da muka je wannan lakwalin ta kurtige bayan mun je mun tar da kwansaye wanda yake wakilin shugabannin makaranta na inspection take kula da wannan makaranta da director muka je eh, lalle kam wannan kowa ya ji kai ko makaho ya ji ya ga akwai barin da aka sa an sai da wani gida guda a cikinta wanda filin da aka ɗauka ciki sai an bar hili ma saboda lakon makaranta ba ta yin ba da gidajen mutane kenan hilin da za a ɗauka zai gurgunta hilin lakon kuma zai sa lakon ba ta samu damar samun wasu gini ne. an zo a musu kalas biyu inda aka ce a yi aka ce fil nijalak ta hudu akwai abun electric riska ne sosai kenan wancan bayan ne ya kamata a shi a gina wannan kalasololi to kaga ba da ya kamata a gina an hoto da wani hali an yanke hilin gurin kenan babu damar a gina wannan kwallon lalle kama da matsala mun tarrata kuma mun gani. Karin Escoffier Roberts daraktar babban cibiyar a yankin sahel ta wato masarantar ingila ta kawo wata ziyara ƙasar nijar makon da ya shuɗe ta yi amfani da wannan dama inda ta kawo wa studio kalangu ziyara a ranar juma'a bayan wata da magabatan studio ɗin ta maganta kan ma'amular ƙasarta bisa ga alaƙar tallafin ci gaba a ƙasar nijar fanta shamsu ɗauke da fasara A nan Nijar mun jima muna aiki fannin taimako. Tun shekara ta 2018 gwamnatin ƙasar Birtaniya ta ɗauki alwashin ƙara zuba jari a reshen Sahel. Sannan mun fara mayar da hankali akan tsarika na ci gaban ƙasa. Shi yasa nan Nijar muna aiki akan tsarikan da suka shafi fannin ilimi da na kiwon lafiya. Muna da wani tsari na kiyaye rikice-rikice wanda yake a ƙasar Mali sama akan rikicin filaye wanda muke son mu kawo irin shi a nan Nijar. Da yake ba mu cimma da kafuwa ba muna ƙoƙarin ganin me ya amsu me kuma ya gaza a cikin dukkanin tsarukanmu kenan mu samu tafiya mai kyau mai amfani da nazari muna da miliyan goma sha biyu na dalar birtaniya wanda muke iya amfani da su kowace shekara a nan nijar akan tsarukan da muke tafiyar da su da kanmu rabish duka na fannin taimako ne kenan za mu fiye yin aiki a yankunan da aka fi buƙatar taimako sosai rabin kuma zai doshi fannin kiwon lafiya na ilimi da ma na lafiyar haihuwa Rukunin sarautar Abzinawa Ijawan Jawatan da ke cikin gundumar Cintabaradan ya samu sabon sarki cewa da Dauda Fizaji jakara ta wato da ya kasance sabon sarki wanda aka wa wanka ranar asabar 19 ga watan nuwamba a garin iselatl an gudanar da biki ne a gaban mahukuntan bariki da na gargajiya na jihar tawa inda aka inda ya maye gurbin wato muhammad ahmudun wanda ya rasu a watan da ya shuɗe. A ranar Asabar 19 ga watan Nuwamba aka saka usul ɗin shagulgulan gamuwar ayyukan hannu na mata Festival de l'Art Féminin a cibiyar al'adu ta Umaru Ganda sai sai Oje ta nan yame al'ummar 'yan asalin ƙasar Togo da na Nijar ne suka shirya da wannan haɗuwar komi ke manufa. Madam Kako Fatimata mataimakiyar wato shugaban kwamitin ƙasa ga batun 'yancin ɗan Adam wato ita ce lemar wannan taron tawa ali tajisir karin bayani samira rafi dauke da fasara. Rashin adalci da rashin daidaito ya kamata a daina. Nauyin girmama wannan ya rataya a wuyanmu don baiwa mata dama samun wuri, har su samu su ma su cimma burinsu. Yana da mahimmanci kuma a cikin wannan zamanin mata su sa kafa inda maza suke sa kafafunsu don samun wakilci na kwarai. Shigar mata da kyau cikin ci gaba mai daurewa ya kamata a same shi. Don haka ayyukan taro kamar fasahar mata dama ce don bayyana wakilcin mata ta hanyar wannan zama na farko. Wannan taron da ke fifita fasahar mata da ke ba kuma sauran matan Afirka da sauransu wuri don nuna abin da suka iya. Don shi nake son jinjina wa dukkanin mata masu kasuwanci da suka halarci wannan taro da ke da burin samun arzikin kansu. Difa babban birnin Mangari a watan Desamba mai zuwa zai karbi kwambalar kokowar takobin kasa kokowar gargajiya da ta kasance wasar motsa jiki mafi tatar al'umma a kasar niger babban magatakardar ƙungiyar kokowa ta jihar Difa lawan Shiti Galadima ya wa mu Mani Musa bayani inda aka kwana. insha Allah yanzu muna nan muna bisa shirye-shirye kuma ran 24 duka department za su shigo difa su kwana washe gari sai mu bude wannan taro cikin kwana biyar ko shida ne sai mu zabi wanda Allah ya zaba don su wakilci difa cikin wannan kasa. ta kasa a difa akwai mutanen jaha difa wanda muke a nan jaha da wanda suke waje da wanda suke wata jiha su kawo nasu gudunma in ba su kawo ba komi gurin ba zai cika ba yadda muke so da dukkan malamai na jiha difa da dukkan ma'aikata da 'yan kasuwa da manoma da maƙeya maza da mata wanda suke difa da wanda suke waje Rukunin kungiyoyi ga batun kawo haske da nazarta kasahin kuɗi rotab tare da haɗin gwiwar wato tsarin tallafawar jagorancin tafarkin demokaradiyya pagod ya gudanar da tarurrukan bada horo bisa ga jagoranci ya kasance na kan wato masana'antun haƙar ma'adinai a ƙasar Nijar a Satumba 2022 'yan majalisa ne suka amfana da wannan horo ga rahoton da Musa Hassan ya rawaito muna. manufar wannan haduwa tsakanin wakilan kungiyoyin fararen hula da 'yan majalisar dokoki ita ce kafa wani tsarin tattaunawa kan al'amuran gudanar da masana'antun ma'adinan karkashin ƙasa a nijar da tsarin suna shari'a kungiyar rotab mai lura don ganin an tabbatar da haske a wannan fanni na da niyyar raka sabuwar majalisar dokoki a cikin ayyukanta da binciken ayyukan gwamnati al idrisa shine shugaban kungiyar ta rotab sabuwar majalisa ce da ta fara aiki ya kamata mu kwatanta musu hadarin dabarun abin da ya shafi ma'adinai su fahimci da farko takardu hudu a cikin kwangila menene yake silar sabani domin idan gwamnati ta kawo dokoki a zauren majalisar dokoki suna iya ba da ra'ayinsu yadda ya kamata domin gwamnati ta amfani da hako da ma'adinai da ake yi su ne kuma suke iya kiran gwamnati idan akwai matsala a tafiyar ma'adinai su a matsayinsu na wakilan al'umma suna iya dawo da gwamnati da kamfanoni bisa hanya su girmama ƙa'idoji don kada a samu barna da yawa bisa muhalli. 'Yan majalisar dokokin da suka sami wannan horo sun yaba da wannan tsari tare da cewa sun sami karin haske wanda zai ba su damar kare hakkin su Da'ira ta akwai bututun mai da ke ketarata. Akwai mutanen garin na fiye da talatin da hudu da ke da gonaki inda bututun man ke wucewa. Ya kamata a ba su su In Allah ya yarda ko da ta kama mu fuskanci ministan ma'adanai ne za mu yi hakan saboda mutanen nan su suka sa muka je majalisar dokoki. Kenan muna suna neman hakin su ne kawai aikinmu a matsayinmu na 'yan majalisa shine sa ido akan ayyukan gwamnati muna buƙatar kayan aiki takwana duk za su samu aikinmu a cikin waɗannan kwanaki biyu duka 'yan majalisar da suka halarci taron sun amfana kenan dama ce a gare ni na miƙa kira domin wannan horon a ba da shi ga duka 'yan majalisar dokoki saboda fanni yana da abubuwa da yawa na ci gaban ƙasarmu. stratégique pour le développement de notre pays. A wannan ƙarshen shekarar 2022 sanadiyar ƙoƙarin dukkan masu ruwar tsaki a cikin al'amarin an so tanadin matakan biyan diya ga masu hila da bututun mai ya ratsa. Masu sauraro abun da ya sauka kenan mu huta lafiya.